Domin fahimtar yadda dangantakar soyayya ta kasance a da mun haɗu da A'i Audu wata mata da ta cika kimanin shekaru hamsin a duniya. Tana zana ne a garin kware mai ruwa ta kuma gaya muna yadda ake haɗuwar soyayya a can da. Soyayya ta 'yan mata da samari ta da ba ɗaya ta ta yanzu ba. Ta da wuri uwaye na gayi. Wani bi ko da wurin wargi na an mun kai ta garka sarmayi ga ganin mu shi so mu. Wani bi kuma ga dauri an kai wasan dare an kai raye-raye in 'yan mata sun ka shiga rawa. Dan nan na wani ga ganin wata ya ce yana son taurin rawa to a daure mata da suke akwai wuyan mace ta yi hwakare da sarmayi tana shakkun sarmayi bale ta ta wurin shi ta yi hwakare ita dai tana zaune gidan su da in an kace miki an azara na armenki da sarmayi gudu ma kakai ka bar gida kuka kakai sai an taro ka an kawo ka a'i ta bayyana cewa tsawon lokaci kulawar iyaye ta zama mai sarkakiya a ganinta a wannan lokaci na salula da haɗuwar boye kula da ɗiya mace kalubale ne na gaske ta kuma jaddada cewa 'yan matan wannan zamani ba su da kunya yanzu salulata ta bar komi ga mu zamne diya sai su kiran sarmayi ma mu san war suka faɗi ba kuma da wuri komi rishin kumyaki in an kawo kayan lehen nan naki ba ki tsaya kallon su sheka ki kai da gudu ki kuka to yanzu budurwa an kawo kuɗi sai ta to ta ce ma uwa ku dauko min kuɗi na kenan akwai bambanci ga harakokin nan na dauri a zamanin A'i Abdu yan mata na sakaci da karatu amma a yau A'i na kokarin jan hankalin 'ya'yanta da su baiwa neman ilimi muhimmanci fiye da lamarin soyayya mun ba lakwal karhi yanzu amma ga sauri ba mun ba lakwal karhi ba saboda mu dauke ta wani abu amma yanzu yau na yaro in mun ka ga ya dauki waya ya kiran da bai kamata ba mun ka ga wani ya zo ya mana tsaye ga bakin gida wanda bai kamata ba ni ga na rayuwa ina kiran yaron nan ci wance ki sa niyya ga lakul ga karatunki saboda karatu shi na wajibi da kishi shi na muhimmanci ga mace. to haka nan na muka tahiya da yaran mu abin nan da muka faɗa musu kuma sai su bi shi sau da kawa ni dai ga nau haka nake ma nau yara ko ina na ta na dawo yana su suna karatun su ɗari bisa ɗari. Ta hanyar mutane na zamanuka daban-daban al'amuran alhakar soyayya sun canza. Wasu iyaye na bayyana cewa abubuwan da fasahar zamani ta zo da su da kuma dubarar da 'ya'yansu ke amfani da ita don haɗuwa da masoyansu sun fi ƙarfinsu. Sai dai kuma duk da haka wasu iyaye na matsa ƙami domin tabbatar da tarbiyyar 'ya'yansu.